الله وبركاته يوم الاثنين ديغا وتر ربيع الاول 1447 هجريه kuma yau 25 ga watan 8 2025 miladiya a cikin karatunmu na sahihul bukhari yau za tashi darasi na 18 eh a cikin kitabu tauhid a ƙarshen sahihul bukhari mun dan yi kuskure wancan karan mun tsaya a hadisi na 7421 ne za mu tashi da 22 sai muka sake ɗauko daga farkon waka babu waka na arshihu alal ma sai za mu tashi a ainihin hadisi na 7222 a cikin sahihul bukhari In insha Allah kamar yadda muka saba muna yi kuma muna sharhi tsakanin ruwaya da kuma <clears throat> diraya alhamdulillah kamar yadda na faɗa a hadisi na 7422 قال رحمه الله تعالى حدثنا اليوم قرأش باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inna Allah lallai ubangiji subhanahu wata'ala lamma qadal khalqa lokacin da ya gama zartar da hukuncin halitta zai yi halittu ya gama yin halittu gaba daya kataba indahu fawqa arshihi a can wurinsa a saman al'arshinsa shine mahallin shahid wa kana arshuhu alal ma sai ya rubuta cewa inna rahmati wasi'at ghadabi rahamata ta zo ta yalwaci fushi na. ma'ana da za ka sa fushin a wuri ɗaya ka ɗauko rahama za ta lullaba fushin gaba ɗaya shi fushin ba shi da yawa amma rahama kuma tana da yawa wannan rubutun da Allah subhanahu wata'ala ɗin ya yi ya rubuta ne a lauhil mahfuz akan cewa yadda zai mu'amalanci bayansa zai mu'amalance su ne da rahama fauka arshi wannan ya rubuta a saman al'arshinsa indahu kataba indahu fauka arshi saman al'arshin sai ibn hajar yake cewa anan fauka arshi sifatul kitab wa qila inna fauka huna bi ma'ana duna kama da ake qawlihi ta'ala inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa ay fama dunaha wannan dai shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin anan kuma ya rawaito shi a cikin babu qaulin Allah ta'ala wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu da kuma babu ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ذكر a cikin كتاب التوحيد wanda muna nan za mu zo su wa'annan hadisai da kuma babu ƙaunin lahi ta'ala bal huwa ƙur'anun majidun fi laushin mahfuzun shi ma yana nan zai zo a cikin kitabun tauhid da kuma babu ƙaunin lahi ta'ala ya wannan su ne gurare biyu ya kawo su a cikin kitabun tauhid da haka kusan hadisan dukkansu a kitabu tauhid suke sai dai akwai hadisi ɗaya a kitabu bada'il khalqi باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إمام البخاري يروي حديث تهني أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمصي آه، البهراني مولاه يا رسول الله يقول إشرين دقيقة يقول إشرين دقيقة شيكم يا جدب شعيب ابن أبي حمزة آه، دينار القرشي الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي شيكم يارس أريدا ستند أفو قول ستند ثقة النعاد من أثبت الناس عن في الزهري في أحاديث الزهري قال حدثنا أبو الزناد شين عبد الله بن زكوان القرشي آه، أبو الزناد مولى رملة بنت شيبة ابن ربيعة ما ترى سيدنا عثمان يا رسول شيكرة إذا ثلاثون قول أي قول fiqatun min faqih abu wannan isnadi ne sananne a abul yaman an shu'aib an abi zinad an al-a'raj al shine abdurrahman ibn hurmuz ibn kaisan al abu daud al-madani Allah ya ji kansa da rahama ya rasu shekara ta 117 قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة an karɓo daga abu wurin Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake cewa man amana billahi wa rasuli wanda duk ya yarda da Allah ya kaskata Allah ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sama ta shar'an yarda da Allah da yarda da manzon Allah sama akan cewa ka yadda da samuwar Allah ka yadda da cewa duk abin da yake samun mai Allah ne ya samar da shi kuma shi yake kulawa da shi kuma zuwa gare shi komai zai koma ka yadda da sunayen Allah da sifofinsa ka tsarkake Allah ga wurin haɗa shi da dukkan abin da zai dace da shi ba ka yadda da wa da Allah duka abin da ya wa da kansa kuma ka yadda ka bauta masa ka yadda ko ba za a haɗa shi da kowa ba shi kaɗai ne a zatinsa shi kaɗai ne a ayyukansa kuma shi kaɗai za a bautawa to kayan da manzo suna kayan da annabin Allah ne manzo Allah ne bawa ne Allah ya aiko shi zuwa ga mutane ya fifita shi fiye da dukkan halittu ka so shi fiye da kowa ka ƙaunace shi fiye da kowa kuma kar ka fifita magana ko aikin wani kan nasa duk aikin da za ka yi wa da sunan shiga aljanna to sai ya zama yana ƙarƙashin shari'ar da manzo Allah sun haife da shi shine ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wanda ya imani da Allah ya yi da manzo Allah sama wa aqama salata wa sama ramadan ya tsaye da sallah domin ita sallah ko da kai musulmi ne in ba ka yin ta to ba a ɗaukaka a matsayin musulmi zala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu Allah ilaha illa Allah wa hatta yaqulu la ilaha illa Allah sai su ce la ilaha illa Allah sannan yake cewa wa yuqimu salah kuma su tsaye da sallah wa yu'tu zakka su ba da zakka fa idza fa'alu zalika asaru ni dima'ahum za su ma cikin sunan nasa'i ya shigo masallaci sai ya ga wani ba Allah yana ana sallah an yi an yi da sai ya ga wani a da sallah ba sai ce malaka la tusallam tusalli aw lasta rajulan musliman ya baka sallah ko kai ba musulmi bane sai ce lakin kan sallai sai ce arsala ai riga na yi sallah ne sai za su nake cewa idan ka shigo ka tara ana sallah ka bi shi ka yi sallah wa in kunta sallai ka ko da ka yi sallah lallai ka bi wannan sallah ayi da kai to malin sha an awalasta rajulan musulman ko kai ba musulmi ba za su nake cewa bainar rajul wa bainar shirki wal kufri tarku sala da mutum ya daina sallah to ya bar musulunci kenan tsakanin mutum da kafirci barin sallah haka wanda duk ya bar sallah to ya bar alƙawarin da ke tsakaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala wa qama as-salata wa sama ramadana kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-janna Allah madaukakin sarki ya dora wa kansa nauyi saboda girma da falala da karamci to in dai kai wannan to Allah madaukakin sarki zai shigar da kai aljanna kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-janna akwai wasu abubuwa da yawa na musulunci da ba a faɗa ba a nan wanda daga ciki akwai hijira ƙauracewa garin kafirci zuwa garin musulunci wanda wajibi ce a lokacin manzo Allah sama duk wanda yake makka wajibi ne ita so ya dawo madina saboda a lokacin madina ita ce darul islam baka kuma darul kufur kafin a yi fatahu masa yasa ubangiji subhanahu wataala ke cewa wallazina amanu wa lam yuhajiru wa inda suka imani amma suka isi hijira malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru fi sabilillah wa inda wallazina amanu wa inda suka yi imani wa lam yuhajiru sannan suka ci gaba da zaman su a makka ba su taso sun dawo madina ba domin a ci gaba da yin addini da su to malakum min walayatihim min shay'in wa'annan babu wani wato babu wani tilasti a kanku game da abin da ya shafi jibintar al'amarinsu na labina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين أما إذا سكتشيكم تيمكيسوا الدين فعليكم النصر فللكم ذوكم تيمكامسوا مثالي idan suna gidan kafirai sai kafiran su wallahu bima ta'maluna basir Allah Allah subhanahu wata'ala basirun masani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikata wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wallazina hajaru wa ja'adu billahi alladhina awa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim wallazina amanu min ba'd wa hajaru wa jahadu ma'akum ulaika minkum wa ulul arham ba'dhum awla awla bi ba'd fi kitabillah إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين anan ga abin da shari'a ta ce cewa hajara fi sabilillahi am lam yu'abdala fi ardihi allati wuddat ya sawa'un wannan bawon Allah yayi hijira ne ko kuma yayi zaman sa ne a garinsu bai tashi ya hijira ba da ke rufi shi ne mafi mahimmanci shi ne yarda da Allah da yarda da manzon Allah sama da tsaye da sallah a cikin ibadu na zahiri da kuma azumi a cikin ibadun da ake yin su lokaci bayan lokaci in yana da kuɗi kaga zai yi zakka tunda zakka tana cikin lazimi na imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajar fi sabilillahi am jalasa fi baiti ya hijira ko kuma wani dalilin ya hana shi yana gida suka ce ya afalanu na biun nasa bi zalika ya rasulullah to ko mu je mu sanar da mutane mu ba su labari zalla ya ce a'a inna fil jannati mi'ata darajatan ai aljanna tana da matakai guda ɗari a a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah madaukakin sarki ya tanadar wa waɗanda suke yin jihadi domin ɗaukaka addininsa kullu darajatai ne tsakanin daraja ta ɗaya mataki na ɗaya zuwa na biyu da kuma tsakanin na biyu zuwa na uku duk tsakanin ɗaya zuwa ɗaya zuwa ta gabanta bambanci da tazarar da ke tsakanin su kama bayan sama'i wal ard kaman sama da ƙasa ma'ana wanda ya wuce ka da mataki ɗaya aljanna to kamar yadda in ka ɗaukar kanka kake kallo sama ta yi wuta, to haka can ma kake ganin sa ya maka nisa to akwai aljanna da tafi kowace ita ce aljanna firdaus sai maza Allah ce fa idza sa'altumullaha fas'aluhu fa fasaluhu al idan za ku roki Allah aljanna ku ce Allah ya ba ku firdaus fa innahu awsatul janna domin ita ce aljanna ta can tsakiya wacce duka raguwa aljannatan kewaye suke da ita kuma ita ce mafi zaɓi a cikin aljanna ai akhyarul janna wa a'lal janna ita ce a can ƙarshe a sama wa fawqahu arshur rahman a saman firdausi anan ne al'arshin ubangiji yake wa ko tafajjaru anharul janna daga nan ne ma wato a ƙorama ta aljanna take ɓugowa wani hadisin a ciki wa fauƙahu arshin rahman ita kuma firdausi tana can saman sama can saman firdausi kuma al'arshin ubangiji wanda ya nuna lalle al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala yana sama wannan hadisi imam al-bukhari a lafiyarsa da rahama ya kawo shi a cikin anan kuma ya kawo shi a cikin kitabul jihadi wa siyar babu darajatul na fi sabilillah ahmad ya rawaito shi a cikin al-musnad nadin bukhari shi kuma ya rawaice shi ta hanyar Ibrahim ibn al-Munzir ibn Abdullah al-Qurashi al-Asadi al-Hazimi Abu Ishaq al-Madani Allah ya ji da rahama saduqun ne kul takallama fihi Ahmad eh Ahmad ya dan yi magana akan sa li ajlil Qur'an saboda batun al'amarin matsalar kalkul Qur'an ya ka matsayinsa bai kai ya zama fiƙa ba amma duk da haka Imam bukari bukhari Allah ya tsansa da rahama ya rawaito masa hadisi a nan asli saboda ingancin hadisi amma kuma ya fitar da shi ta 'yansu hanyoyin wanda ba ta hanyar شي ابراهيم بن المنذر قال يا رويت ايش تهنير يحيى بن صالح آه، يا رويت ايش يحيى بن صالح الوا آه، الوحاضي وما يا رويت ايش توسو هنيوين باين يحيى بن صالح قال البخاري حدثني محمد ابن فليح محمد ابن فليح ابن سليمان الاسلمي abu abdullahi al-khuzai al-madani shi kuma saduqun ne yahim saduqun yahim yana dan yin wahami kadan qala haddathani abi sannan fulai ibn sulaiman al-khuzai shi ma saduqun ne kafirul khata' sai kuma hilal ibn abi maimuna almadani maulahum al'amiri maulahum Al alqurashi hilal ibn abi maimuna ana cewa kuma hilal ibn usama shi kuma fiqa ne an afa ne afa ibn yasar hilali abu muhammad maula maimunata زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي هريرة شيني عبد الرحمن بن سخر الدوسي على الراجح الله wannan hadisi eh, kamar da zamu gani a cikin isnadin akwai waɗanda halinsu ba haka yake ba ana laysa bi amma kuma duk da haka wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi saboda hadisin yana da shawahid da yawa kamar yadda na kawo muku yana cikin al bukhari kuma yana cikin musnad na al-imam ahmad Allah ya ji kansa da rahama kuma a kowace gaba daga cikin gabobin hadisin idan ka dauka zaka ga tana da shahid a cikin hadisai da yawa wanda ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama a cikin fatahul bari يا kawo قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاية عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله آه في في قراءة عبد الله <coughs> سننسي الإمام البخاري الله bukhari رحمه ya kawo wannan hadisi wanda shine hadisi na shida a babun hadisin Abu Allah ya kara yadda a gare shi wanda Imam Bukhari ya rawaita shi a cikin Kitabu Bada'il Khalqi da Kitabu Tafsir Tafsir Surat Yasin wanda ya sa kashi nan dan ya tabbatar da cewa Allah ya halicci al'arshinsa al'arshin nasa da yake alal ma'i makhluq al'arshin ke yake cewa dakhal tul masjida abu zar ce na shiga masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi jalisin a lokacin manzala sama yana zaune falamma gharabat ash-shams lokacin da rana ta faɗi, ƙala sai ce ya aba zar hal tadri aina tadhhab ka san ina rana take tafiya qultu allah wa rasuluhu alim sai ce allah da manzansa ne suka fi kowa sani sai manzala sama ya ce fa innaha tadhhabu tasta'dhinu fi sujudi domin tana tafiya ta je ta nemi izini ta nemi izinin ubangiji subhanahu wata'ala akan a ba ta dama ta yi sujada sai a ba ta fa'idu zan laha wa ka'anna qad qila harji'i min haythu ji'ti sai a ce akwai ranar da ce zama kaman ta zo ta nemi izini kafin ta fito sai a ce mata koma ta inda kika fito fa tatlu'u min maghribiha sai ta koma ta inda ta fito yace to zalika mustaqarrul laha to shi wannan inda ta fito din nan a nan za ta ci gaba da zama to abinda ya sa wannan imam al-bukhari Allah ya tsamsa da rahama ya kawo wannan hadisin isbatu anna al-arsha makhluq li annahu thabata anna lahu fawqan wa tahtan wa huma min sifati wa huma min sifati al-makhluqat to da an riga an ce al-arshi yana da sama yana da ƙasa za ta je ta yi sujada ta كانت kanta ta yi على ƙarƙashin al'arshin سبحانه وتعالى وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بئست أنا والساعة والساعة كهاتين كما يدي فلا أتكين فته الباري من كتاب الرقاق ابن بطالة كتاب استئذان الشمس معناه وأن الله يخلق فيها حياة أن الله يخلق فيها حياة يوجد القول عندها mana za ta zo ta yi ta nemi izini ne Allah zai halittar mata rayuwar da za ta yi magana lian Allah qadirun ala ihya'il jamadi wal mawad domin Allah yana da ikon da zai raya abubuwan da suke matattu da kuma waɗanda suke asalin su ma ba ba ba halittu ne ba irin na mutane wa yahtamilu an yakuna lisidanu usnida ilayha majazan wato kuma zai yiwu a ce a'a ba wai zuwa take ta ce Allah ina so kaza ba a'a abinda take yi inda za ta yi magana da haka za ta ce isa sai zama kamar majazi ne ala haddi qaulihi rahimahullah um isnadin hadithin imam al-bukhari ya rawaito shi ta hanyar yahya ibn ja'far shine al-bariqi uh, al-bariqi abu zakariya al-azdi al-bukhari al-bikandi alaihi rahmatullah وهو ثقة أبو معاوية محمد بن خازم التميمي الضرير السعدي علاهم الأعمش سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الإمام الثقة رحمه الله تعالى جدة ويدلس لكنه ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع إمام ya rasu 148 ibrahim bin yazid at-taymi al abu asma al-kufi shi ma Siƙa ne illa annahu yursil wa yudalli sai yazid ibn Shari' at-taymi walid ibrahim ibn yazid sikatun ne an ce adraka al-jahiliyata ثم أسلم بعد رسول الله صلى الله هكذا قال ابن حجر التهذيب سي ابو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وننسى جندب ابن جنادة وكما سنتي اسمه بربر بن جنادة وسنتي بربر بن جندب اما دي افراج جندب ابن جنادة ابو ذر الغفاري احد السابقين الاولين من المهاجرين واول الناس اسلاما صحابي مشهور ya rasu shekara ta 32 a wani ƙauye da ake kiran Sarababa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر آه، فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي مع أبي قبيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة وحتى خاتمة البراءة أنكر قدقا Zaidu bin sabit Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa yake cewa manzon Allah sai na Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya tura ni ya tura waje na, ya aika mu ya ce ga aikin da zan yi lokacin da sai na Abubakar ya naɗa shi a matsayin shugaban kwamitin tattara Qur'ani duk abin da aka rubuta da abin da aka haddace a zo a haɗa shi a wuri guda to ya ce sai zama ƙarshen surar da muka samu ita ce laƙad ja'akum rasulun min anfusikum wanda yake so ya tabbatar shine a cikin akwai ambatan al'arshi laƙad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi al aziz shi wannan arshin kana alal ma' kaga an tabbatar wa da al'arshi cewa yana da ubangiji haka shi kansa al'arshi makhluqun ne marbubun ne imam al-bukhari Allah ya kansa da rahama ya kawo wannan hadisi a cikin kitabut tafsir suratu bara'a ya kashi a fada'il quran babu jam'il qur'an ya kawo shi kuma a babu katibin nabi sallallahu alaihi wasallam dai a cikin kitabut fada'il al-qur'an ɗin. ya kuma kashi a cikin kitabul ahkam babu istihabbu lil katibi an yakuna aminan aqila sana tirmidhi da ahmad sun rawace shi isnadin hadithin da bukhari ya kawo mana anan shine a qala haddathana musa shine musa ibn isma'il at-tabuzaki abu salamat al-manqari Allah ya ji kansa da rahama na gaya muku ta buza sana'ar figakka jiki shi ne ana danganta shi zuwa ga wannan ko kuma ya zauna a kusa da inda ake yin ma shaidi kamar yana yin harkar ne wadda malamai ba sa rena sana'a Sikatun ne sabt ibn khirash ya dan taba shi amma dai ba a karbar magana ibn khirash akan sa ya rasu 226 ibrahim ibn sa'ad قال عن إبراهيم شن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي أبو إسحاق المدني البغدادي نزيل بغداد آه، الزهري يا رسول أريد تمانين دهدو ثقة حجة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن الأي بن غالب القرشي الزهري أبو بكر المدني الحجازي آه الله يجزيك أنسى رحمة الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه kun ga alin isnadin da ya zo sai السباق an ubaidullahi bin sabba shine Ubaidullah ibn Sabbaq as-Saqafi Abu Sa'id al-Madani al-Hijazi thiqatun ne to sai ce anna Zaid ibn Sabit kaga an gama da isnadin wa qala al-Layth to Layth kuma ya rawaito hadisin daga Ibn Shihab Layth ya rawaito hadisin daga Ibn Shihab bayan Ibrahim da haka ibn shahab yana da ɗalibai biyu da lais da ibrahim to shi laisu wa qala lais shi laisu Allah ya ji ƙansa da rahama ne ibn sa'ad ibn abdurrahman alrahman al abu harith al-misri abokin imam malik yace haddasa عبد abdurrahman بن Khalid عن ابن شهاب da shi ta hanyar abdurrahman bin khalid ne an ibn shab an ibn sabba anna zaid ibn sabit haddasa haka isnadi fi imam al-bukhari ya ka abdurrahman ibn khalid ibn musafir a abu al-walid al-misri مولى ليس بن سعد سيحيى بن عبد الله بن كثير الله يجعلنا da rahama a cikin isnadin da ya gabata to imam al-bukhari Allah ya tsanta da rahama ya kawo wannan hadisin ta wannan hanya laifin nan mu'allaka ya kawo ta mausula a cikin shabu tafsir babu tafsir baha'a. bara'a daka ruwaya ce musu da kawai ya ƙara ta anan ne bayan datan ya ambace ta alal imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala حدثني وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال ما أبي خزيمة الأنصاري ونزمني ترجمة قال رحمه الله تعالى حدثنا معلى معلى بن أسد قال حدثنا وحيد عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم قال رحمه الله محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يسعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش قال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش وانا حديث كنت حديثا نتايا مزالة سلمة يا كسنتين أتوا الدعاء da ake yi idan an shiga damuwa shine mutum ya ce la ilaha illallahu al hali. ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai masani ne haƙuri ya san kuna yin aikin nan kuma ya ƙyale kuma ku shi kuma ya ba ku la ilaha rabbul arshil azim kaga ana an tabbatar da Allah yana da al'arshi ubangijin al'arshi ne girma la ilaha illallah rabbus samawati wal rabbul arshi Rabbu samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wannan duk wanda ya shiga damuwa yana karanta ta Allah madaukakin sarki zai yayi masa damuwarsa wani hadisi bukari ya rauce shi a gurare hudu ya rauce shi a cikin kitabun da'awar babu du'a inda al-sarf ya rauce shi a cikin babu du'a a wurare biyu a kitabun da'awar sai kuma anan kitabun tauhid babu ta'arjul mala'ika sai kuma a wannan babu na rabbul arshil azim a gurare hudu ya rawaice shi imam muslim ya rawaice shi da imam tirmidhi da ibnu maja da ahmad isnadin da bukhari ya rawaice shi da shi mu'alla yace haddathani qala haddathana mu'alla shine ibn asad al-ammi dan uwan bahad ibn asad kanin bahad ibn asad kenan يا رس شكات قريبي دقو مشا ترى ثقة لثبت يا حيا أي أبو هاتم يجي تشابي تقيم كسكوي أحديثي بس يا أحديثي لا يكوي ما لم محيط بن خالد مي قال أي قال بن محيط مي حدثنا وحيط تشيكم وحيط بن خالد ابن عجلان الباهلي أبو بكر البصري الكراديسي ثقة لثبت amma ƙarshen rayuwarsa ya ɗan samu canjin ƙwaƙwalwa shi yasa sai zama hadisansa na ƙarshe ana ɗan tantance su ba kowane hadisi ne ake lura da shi ake la'akari da shi ba ala an qatada an sa'id afwan shine sa'id ibn abi aruba abu ibn abi aruba al-adawi al-basri abun nadar al-yashkuri Allah ya kansa da rama ya rasu 158 thiqatun ne hafiz yana da musnad abi aruba sai dai yana da yawan tadlisi kuma ƙarshen rayuwarsa shi ma ya samu ikhtilafu ikhtalata bi akhar an qatada shine qatadata ibn di'amata ibn qatadata ibn aziz as-sadusi al-basri abu khattab Allah ya ji kansa da rama ya rasu bakwai ko da 18 ko da ya rasu tare da nafi ko kuma ya riga nafi'u maula abdullahi bin umar da kaɗan an abul aliya abul aliya shine ar-rayahi rafi'u ibn mahran ar albasari al an ce maula ne na wata mata ta banu riyah ar ibn yarbo eh, nisbarsa zuwa ga basra thiqatun ne kabirun amma lakin lakinnahu kathirul irsal shi ma abul aliya yana yawan irsali ya rasu shekara ta ko da 90 ko 93 ko 106 an abdullahi ibn abbas ibn abdullahi ibn abbas ibn abdul muttalib al-qurashi al-hashimi ترجمان القرآن وحبر الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آيات شكرا تستن ترى باين هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات المكثرون من الصحابة قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف إن شيني القيساني Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid ibn Uthman al-Qaisari Abu Abdullah al-Faryadi thiqatun ne fadilun an ce ya ɗan yi kuskure a wasu hadisai nasa na Sufyan <coughs> amma dai gaskiya darajarsa ma ta ta Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani da matsayinsa ya sha 112 محمد بن يوسف كينان قال حدثنا سفيان ما لم كينان سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي إمام ثقة حافظ فقيه عاجد حجة ربما دلت ما لبقى تفرقوت مستدليسي يارد شكرة إهل ستين دقاء قال عن عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى بن عمارة أبو حسن الأنصاري النجاري Allah ji kansa da rahama siqatul liyar da eh, shekara 130 an abihi yahya ibn umara ibn abi hasan al-mazini al-madani siqa ah, ne shi ma an abi sa'id shi ne sa'ad ibn malik ibn sinan ibn ubayd ibn sa'labah ibn Ubaid ibn al-abjar shine khudrat ibn auf sunan abjar din kenan ibn al-harith ibn al-khazraj al-ansari abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya rasu shekara ta 65 sahabi ne yana cikin al-muftiruna min as-sahaba <coughs> an annabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamati za'a yi mutane ranar al-qiyama duka za su suma fa idza ana bi musa asibun bi qa'imatin min qa'im al-ajm zala ne bai fara tashi sai sai in fara ganin annabi musa rike da wato wato sandan al'arshi kaga wannan ya nuna al'arshi yana da qawa'id mun yi wannan a baya qala haddathana al-majishun abdullah ibn al-fadl kenan abun ibn al-majishun abdul aziz ibn abi salamata al-majishun wannan isnadin mun yi bayanin sa a baya da bukhari ya kawo shi sikatun ne faqih ya rasu 166 an Abdullahi ibn al-fadl abdullahi ابن الفضل ابن العباس ابن ربيعة بن الحاج بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي المدني ثقة النيار 130 عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي من بيان من حديثي أبايا هنا تقول لوكشي إيه رامنتي قوما رام يشيغا باجينا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب قال أبو حمزة عن ابن عباس بلغ أبا ذر المبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه آه، اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتي الخبر من السماء وقال المجاهد الأول الصالح يرفع الكلمة الطيب ذي المعارض الملائكة تعرض إليه شيء أن منكر التاشسات ديوتي قال رحمه الله تعالى آه قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون قلتنا من يونا حديثا هم من, من مسألة أكلون البراغيث فوق cewa shi fi'ili baya tafirantuwa da yawan mutane qala rajulani qala rajulun qala rajulani qala niswatun qala rijalun amma akwai wasu irin su azbu shanu'a su tsai da sauran su sun suna tafiya akan wannan maka wannan hadisin da kuma aya cikin suratul ma'ida wa hasibu alla tafuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum wannan mun karanta shi mala'iku suna kaiwa da komowa in wayannan suka karba aiki sai wayannan su tafi su kai rahoto sai wayannan su dawo sai su karba rahoto من يكم هالرجال قال قال مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله من تصدق بعدل ثمره من كثر طيب ولا يسعد الى الله الى الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يرديها لصاحبها كما يردي احدكم فلوه فلوه حتى تكون مثل الجبل شما تك وإنها حديثا من يسو قال حدثنا عبد العالى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي نعم وأبي, نعم شك, شك قبيسة عن أبي سعيد قال بعث بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة آه، فقسمها بين أربعة قال وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي عن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بضهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حادث الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عينه ابن بدر الفزاري وبين القمه بن علاثه العامري ثم أحد بني كلاب ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم آل بني نبهان فتغيظت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألفهم فقال رجل غائر العينين نائب نا نا الجبجدين كف اللحية مشرف وجنتين مخلوق محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ولا ولا تأمنوني فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئبئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم yake cewa a cikin wannan hadisi wanda shine hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi shine ko ta hanyar qabisa yake cewa an zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi zuhaiba wato wani dan bangori na zinariya zuhaiba ai qit'atun min az-zahab kamar an an samu wani wata zinariya da lokacin sayyidina al-manzo Allah ya aike shi Yaman to a cikin abubuwan da aka samu na Yaman sai manzo Allah suna yi sai sai na ali ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ɗaya ruwaya za mu ji cewa sayyidina ali ba'asa ali wa huwa fil yaman ila nabi sa bi zuhaibatin fi turbatiha a cikin kwansanta ma ma'ana gwal ɗin da aka yi mainin ma ba ma a tace shi ba da ƙasarsa aka kawo shi aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shi da aka bu Allah sallama shi فقسمها بين الأقرع بن حابس حابس الحنبلي ماذا سمع سيربه والنقول إنسيبه وأقرع ابن حابس الأقرع ابن حابس ثم أهد بني مجاش مجاشي تقوم وني ليلة كتين كبيرة بنو مجاشي وبين عيينة بن بدر الفزاري سيد أوكا كمي ونبنغري كمي باو عيينة ابن حسن ابن بدر الفزاري وبين علقمة بن غلاثة العامري sai kuma ya ba alqamatu bin unasa thumma ahadu bani kilabi sai wani daga cikin kabilar banu kilab wa baina zaidil khayl sai kuma zaidil khayl at-ta'i thumma ahadu bani bahan. sai wani dan bani nabahan sai shawa suka ga a'a mu da muka biyo mazala sama bai ba ba amma wayannan su asara, su uyaina su ulasa duk an ba su fataghayyazat quraish sai quraishu suka ji ba daɗi wal ansar da mutanen madina abinda isa suka ji ba daɗi saboda sun fahimci a ɗabi'ar rabo da ake yi galibi gwargwadon gumurzin da kai a filin daga gwargwadon abin da ake ba. shi kuma wannan gashi an kawo kuma sai suka ga to kenan ko yanzu waɗannan mutanen ba fa da da shiga musulunci ba a lokacin amma da Allah ya muku wannan markamar ta kyauta sai suka ɗan damu sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa hatta faqalu suka ce yi yuti sanadi da ahli jibin, waya dauna. ya ɗauki wasu jagorori manya sanadi jam'u sindi abin da ake nufi da sindi kuma shine shugaba ai al wa was-sayyid wal-kabir min al-qawm shine sindi wa yajma'u ala sanadi ana jam'in kenan. sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma a ta'allafu wa'annan ba su daɗe da shiga musulunci ba ina so in tattara zukatansu ne don su ji daɗin musuluncin tun da wasu da suna tsoron kar su shigo a dinga karɓar kuɗinsu to yanzu ma gashi sun shigo musulunci ma ba su ake kuka kuna da imanin ku ba ku da buƙatar sai an yi ta alifin ba aka bala rajulun za'irar ainihi to waɗancan duk sai suka haƙura ba matsala sai ga wani ɗan ta'adda ga'irul ne. wato idanuwansa sun shiga loko mai kogon ido Na nafi'ul ne wato mai wani sakakken goshi irin goshinsa a tattamushe kastun lihiyati gashi ya tara gemu dubu zunzun mushriful wajnataini gashi da kumatu sun taso da ka shi kai ka shi wata irin halitta sai da za ka iya gane shi da ka kallo shi mahalukun ra'asi gashi ya aske kansa ya yi yayi kwalkwabo nan sifofin da manzo sama ya faɗa da wannan bawan Allah sifofi ne na gamo da katar gam da katar ne ba wai dalilin wayannan sifofin ne yi rashin mutuncin da ya ba a'a an sifanta shi ne don ka gane shi tunda akwai abin da yake yana faruwa ittifaqan ya ka ba wai duk wani wanda yake da idanu a kogo ne kuma yake irin ɗabi'a wannan mutumin ba ba wani duk mutumin da yake da mushrikul wajnatai kumatunta haka take shine yake a haka ba ba duk wani mai gemu amma za su ha kasul lihiyati ne ma'ana waɗannan sifofin ba su suka janyo masa wannan matsalar ba amma za a zo a yi mutanen da suke kwaikwayensa hatta kamanninsa ma kwaikwayensa suke an fahimta ko wannan mutumin waje wajen sai ne wato gashi nan kumatunsa ya fito ya ake sitanta kumatu ne in ya fito ido dai in ya fito ana cewa zuru kwala-kwala ko in ya kuma koma ciki ana cewa zuru zuru ko to shi kuma kumatu in ya zazzago ta ce luhu-luhu ko? haka ne? ko ba ka wani ko idanu ne ake cewa luhu-luhu mene ne ake cewa yayi luhuluhu luhu-luhu eh? fuska? in an yi kuka sai ido ya luhu-luhu to kuma su yana yin luhu-luhu ha ya ake yi to sun yi luhu-luhu shi ne ya cikin shi ne ya yi luhu-luhu na yi daidai ke na ko? kumatinsa ya yi luhudu to haka wannan mutum dama kai mutumin nan kana jin an siffanta shi kasan ba zai aifin arziki kawai sai tashi yana zuwa sai ce ya muhammadu ta'illah wai yace da maza ya muhammadu kaji fa ana cewa ya rasulallah, ya habiballah ya khaira khalqillah ya rasul sai da sa abi wa ummi amma shi kawai sai ya kama sunan manzon sama mara kunya wannan mutumin wai ya kama suna annabi sama bayan Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha yace ya muhammad ittaqillah ka ji tsoron Allah sai maza Allah sama ke ta faman yuti'u Allah idza asaitu to kai yanzu banda shirme irin naka kai yanzu idan har aka ce na saba wa Allah kana jin akwai wanda zai yi wa Allah da'a kuma afa ya amanuni ala ahlil af yanzu Allah ya rike ni amini amintacce ya aiko ni da sako zuwa ga mutanen duniya wala ta amanuni ku kuma nayi rabo amma ba za ku amince mu ku yarda cewa adalci zan ba fasa'ala rajulun min alqawmi qatlahu sai wani daga cikin sabban nan ya zabura ya ce ya rasulullah a ban dama in kashe shi ya roki a bashi dama ya kashe shi ya aikin Allah urahu Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid azatuna ko Khalid ne an ce Khalid an ce Umar fama na'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a saboda ai akwai mun akwai munafikai a Madina za su ji labari inda bayan fatahu Makkah akwai kuma sababbin musulunta waɗanda su san cewa wannan ɗin abin da ya kafirci ba ne an gane ba su sani ba mu kaɗai muka sani to labari zai yaɗu cewa manzo Allah ya fara kashe mutanensa da sai za su ma ce a kyale a kyale shi tukunna sai sun yi abin da duniya ma za ta yarda cewa sun cancanta a kashe sai manzo Allah ya nace, falan ma wallah lokacin da mutumin ya koma izauna zauna alan nabi sallallahu sai manzo Allah sallallahu alaihi inna min bi'i hara kauma, to a cikin tsatsan wannan mutumin ko dai tsatsansa da zai haifa ko kuma tsatso na irin halittarsa akwai wa'insu mutane da za su yaqra'una alquran ga shi dai musulmi ne suna karatun qur'ani la hana hanajirahum amma baya huta kawai sautin da yake bi ta makogaransu maganar aiki da qur'ani a'a Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa billah su kuma suna kashe rai litu'azziru wa tuqiru su kuma ba sa yi la yuzawu hanajirahum yamquna min al-islam suna fita daga musulunci muruqas sahmi min ar-ramiya irin yadda in an harba kibiya ko bindiga da ƙarfi in ta shiga jikin abada da aka harba za ta fice yaqtuluna ahlal islam za su dinga kashe musulmai da una ahalin Ausan kuma za su dinga kyala kafirai masu wata gumaka su matsalar su musulmai ayin atraktuhum mazala ce in hannar su lokacin da za su taru da yawa laqtulannahum qatla adil wallahi da sai na kashe su irin kisan da bazan ba ko ɗaya ba yadda aka sha adawa fa hal tara lahum min baqiya da su ma haka zan su to wannan hadisin hadisin khawarij ne hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi magana akan wannan ba Allah kuma mun yi sharhin waɗannan hadisan gaba ɗayan su a cikin karatun mu na na tarihin lokacin da muke tarihin Sayyidina Aliyu da fitowar Khawarij mahallin shahidi shine a ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi kuma mun yi bayani a wurare daban-daban na labarin kyautar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bawa Uyaynatu bin Hisn da kuma wato Uyaynatu bin Hisn da kuma Aqra ibn Hadis da kuma sauransu har mun kawo waƙar da shi yake cewa ataj'alu nahji wa nahdul ubayd baina Uyaynata wal Aqra'i fama menene ah, Wala ولا ya fuka ni مرداف في في المجمع من كاو bai كاو ان بيتكن دسورن anan a ciki shine a mahallin shahid anan shine da yake da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sauran um, mahallin shahidin ya ya huce mu ya wato munasabar hadisin da shi ne da yake cewa ala ta'amanuni wa ana aminu man fis sama a wata ruwaya ke a ruwaya da ya kasa a cikin kitabul maghazi A ya amanuni ala ahli ardi waye ya amanuni din man fis sama'i shi yana sama kaga nan kuma shi ma babin ya ce ta'rijul mala'ikatu war ruhu ilai mala'iku suna tashi sama zuwa gare shi wannan ya nuna kenan ubangiji subhanahu wata'ala yana sama ya daidaita al'arshi daidaitar da ya dace da shi a ta haƙuri mu ji isnadin wannan hadisi eh, shine hadisi na kusa da ƙarshe a wannan babu al-imam al-bukhari haddathani hadisa shine qadisatu ibn uqba ibn muhammad العامري أبو, مح... أبو عامر الكوفي السوائي صدوق ربما خالف يا رسول الله أبو مشاهد سفيان شيني الثوري سعيد ابن مسروق شيني بابن سفيان من كاد سفيان يا رويتو دقا مهي سنسا عن سفيان عن ابي عن أبي نعم أبو نعم شيني عبد الرحمن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم كي وكم عن أبي نعم شيني عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي الكوفي العادل شيما صدوق أني عن أبي سعيد شيني الخدري سبقت ترجمته رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال وحدثني إسحاق شيني إسحاق ابن إبراهيم السعدي الله يجي أنسى البخاري saduqun ne shi ma ya kawo shi ne don ya karfafi wannan ruwaya hadisi ya zama sahihul lighairi inda ruwayar saduqun ce an haɗa da ruwaya wani saduqun din zai zama sahihul lighairi dama ba wai duk abin da ke cikin sahihul bukhari kowanne sahihul li yi ba wani zai iya zama sahihun li ghairihi asalin sa hasan ne fa fara sahihan li عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني الحميري مولاهم أبو بكر اليماني لا يستنسى رحمه فسي حديثي نقرشي قال حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش an karɓo daga abu zar yake cewa na tambayi annabi sallallahu alaihi sallama cewa fadin Allah wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ina ne mustaqarruha din inda take gudu ta je sai ce ta haka al'arshi shine karkashin al'arshi za ta je ta yi sujada isnadin hadisin kuma ayyash ibn al-walid ar-raqam al-basri abu al-walid al-qattan ثقة نيارة أريد الإشرين دشدا وكيع شيني وكيع بن الجراح ابن ملي ابن عدي الرؤاتي الكوفي ابو سفيان الاصبهاني النيسابوري الاعور يا رسول الله دا طب عند تفقد ابن من كما دا بقي كو ايران شي شكرا الاعمش من ترجمه سياره تريد 40 تفقد عن ابراهيم التيمي ابراهيم بن يزيد ابن الشريف التيمي taimu rabaf ba ta shi ba abu asma al fitatun ne illa annahu yursilu wa yudallif a yazid ibn sharik at-taymi mahaifinsa kenan shi ma shi kuma siƙa ne wasu sun ce ma ya rasu jahiliya an abizar shi ne zindubbin jinada ta Allah ya ƙara yadda a gare shi Ah, da wannan sai zama mun kammala wannan babi insha Allah tabaraka wa ta'ala za kuma tsindima cikin babi na 24 babu qaulin ta'ala wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nadira mun gama da hadisi na 7433 za mu shiga da 34 سبحان ربك رب العزة amma يشكون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين